Jarumi Alinuhu zai kashe miliyoyin kuɗi don tura ɗansa Ahmad ƙasar Turai ya je ya koyo wasan ƙwallon ƙafa. Rahotanni sun bayyana cewa jarumi Alinuhu na shirin tura ɗansa Ahmad Alinuhu zuwa ƙasashen Turai domin koyon ƙwallon ƙafa. Enalamin alamin triple, Ihdalin Ali Nuhu ya bayyana cewa zai ware kuɗi ko nawa ne domin ganin ɗan nasa ya zama zakakuri a fannin ƙwallon kafa. A bisa la'akari da ya yi da abokinsa Ahmad Musa yadda ƙwallon kafa ta canza masa rayuwa gaba ɗaya. Mama hasken raina, mai share kukana. Bugu da ƙari, Alinuhu ya yanke wannan shawara ne ganin yadda ɗan nashi yake da ra'ayin zama ɗan ƙwallon ƙafa ba ya zama jarumin fina-finai ba. girmaki ya ummi an sannan kuma dama duk wanda ya san alinuhu ya san mutum ne shi mai girmama ra'ayin 'ya'yan shi akan duk abin da suke so matukar dai abin bai saba wa shari'a ba shi ya sa yanzu ma ya ba wa ahmad cikakken goyon baya domin shi ma ya cika burinsa a rayuwa a imuwa zan tuna maka kai karuwa rahotanni masu tushe sun bayyana cewar jarumin ya ware maƙudan kuɗaɗe wajen tura yaron nasa ahmad zuwa ƙasashen turai don ya goge a fagen ƙwallon ƙafa rahotannin sun bayyana cewar jarumi alinhu ya canja shawarar da ya ɗauka daga ganin yaron nasa ya zama babban jarumi a masana'antar kannywood Haka kuma jarumin ya yi duba da yadda sana'ar murza ƙwallon kafa take canja mutum zuwa babban matsayi a duniya. Har ila yau, Alinuhu yana mai son ganin yaronsa ya zama gwarzo kamar abokinsa Ahmad Musa na Super Eagles. A kaina kusan ba ta ɓata ranta, all I do shi ne faranta zuciyar. Har ila yau, rahoton da ya zo a ɓoye ya ce alinhu ya shirya ci gaba da narka manyan kuɗaɗe har sai ya cika burin ɗan nasa ta yadda har sai ya zama hamshakin kuma mashahurin ɗan ƙwallo da duniya gaba ɗaya za ta rinka zancensa. Sai dai masu bayyana ra'ayoyi sun duba cewar jarumi Alinuhu yana mai kallon rayuwar abokinsa Ahmad Musa da irin daular da ƙwallon ƙafa ta saka shi hakan na da nasaba da ɗaukar matakin akan yaron nasa idan na bin to ai dama hausawa ma sun ce wani ma ya yi rawa bare ɗan makaɗi domin kuwa jarumi alinuhu ya samu shawarwari da ɗaurin gindi gami da ƙarfin gwiwa daga ɗan wasa ahmed musa kafin ma ya kai ga tura ɗan nasa zuwa turai. hasken idanu da farko dai alinhu ya sanya yaron nasu ahmad a harkar fina-finai inda yaron ya fito a fina-finai da dama don har ya lashe lambobin yabo masu yawa a wannan bangare wanda yanzu kuma sabuwar magana ta bullo ta ajiye fina-finai domin tafiya buga ta maula hasken idanu Alinuhu mu dai a tashar kundin shahara muna maka fatan alkhairi. Mun samu wannan labari ne daga sashen Hausa na gidan jarida na legit.ng. Oh yeah, subscribe a tashar kundin shahara.